Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Asabar kungiyar Taliban ta yi kirarin cewa dakaranta sun kwace gundumomi da dama a arewacin kwarin Panshir, lardin ƙarshe da ya rage a Afghanistan ba a hannun kungiyar Taliban ba. jami'an taliban sun ce ci gaban da aka samu cikin dare ya haifar da fada na kwanaki a anaba wani yanki kusa da babban lardin barazak emergency kungiyar agaji da ke italiya ta tabbatar da cewa taliban ta isa anaba kungiyar mai zaman kanta wacce ke gudanar da cibiyar kula da lafiya a yankin ta ce cibiyar ta samu mutane da yawa da suka ji rauni 'yan taliban sun kuma saki faifan bidiyon da ke nuna manyan bindigogi da wasu makamai da suka ce an kwace daga kungiyar mai dauke da makamai jiya asabar iran ta buƙaci amurka ta daina amfani da takunkumi a kan jamhuriyar musulunci sannan ta zargi shugaban amurka joe biden da bin tafarkin da ba zai bulle ba irin na tsohon shugaban amurka donald trump mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatizadeh ya bayyana hakan kwana guda bayan da baitulmalin amurka ta sanar da takunkumin kuɗi kan wasu 'yan ƙasar iran hudu da ake zargi da shirin yin garkuwa da wani ɗan jaridar amurka ɗan asalin ƙasar iran dole ne amurka ta fahimci cewa ba ta da wani zaɓi face ta yi watsi da yawan yin amfani da takunkumi tare da nuna girmamawa a cikin maganganunta da kuma halayenta ga iran in ji a cikin wata sanarwa A ƙarƙashin shugabancin Trump, Amurka ta fice daga yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Tehran da manyan ƙasashe shida. Yarjejeniyar ta ɓangarori daban-daban ta baiwa Iran sassaucin takunkumin da aka sanya mata don daƙile shirinta na nukiliya. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahoton cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC da aka fitar jiya Juma'a. ya ce cutar coronavirus na iya haifar da rashin lafiya mai tsanani ga ƙananan yara da matasa. Daga ƙarshen watan Yuli zuwa tsakiyar watan Agusta lokacin da aka samu ƙarin yaduwar nau'in Delta na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. Adadin asibitocin da ke alaƙa da yara da matasar da cutar coronavirus ta kusan ninki biyar. Yawan kwantarwa asibitocin ya kasance sau goma ga waɗanda ba a yi musu rigakafin cutar coronavirus. a cewar binciken ma'aikatar lafiya ta india ta faɗa jiya asabar cewa ta samu rahoton sabbin kamuwa da coronavirus har da 42,618 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kuma samu mutane 330 sun mutu india ita ce ta biyu bayan amurka a yawan waɗanda suka kamu da corona india tana da kusan mutane miliyan talatin uku. da suka kamu da corona waɗanda suka mutu kuma 440,225 a cewar cibiyar jami'ar da ke bibiyar coronavirus ta James Hopkins. Cibiyar James Hopkins ta Amurka tana da kusan mutane miliyan 40 da suka kamu da cutar. An kuma samu mutane kusan 650 da suka mutu sanadiyar cutar a duniya. jami'an kiwon lafiyan jama'a sun yi gargaɗin duk da haka da alama ba iya kirga yawan waɗanda suka kamu a indiya ba jiya asabar gwamnatin ruwan ƙwarya a mali ta yi allah wani da wata zanga-zanga da 'yan sanda ɗauke da makamai wanda ya kai ga 'yantar da wani kwamandan runduna ta musamman da ake tsare da shi bisa zargin amfani da muggan makamai wajen murƙushe zanga-zanga a bara a cikin sanarwar ta gidan talabijin na gwamnati kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da muke tattaunawa akan darasin Najeriya da kalubalen 'yan aware. A makon da ya gabata, injina Kailani Muhammad da kwamishinan kula da muhimman ayyuka na jihar Kano Muktari Ishaq da George Omonye Daniel suka tattauna akan taimako da al'umma ka iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro da muhimmancin haɗin kai da kuma abubuwan da ake ganin su ne suka jawo kalubalen 'yan aware. Har yanzu muna tare da George Omonye Daniel. Ina siyasa suna sun kaban an cire su a harkar Najeriya kuma sun sa ba su shugabancin Najeriya shine shine matsalar Najeriya na biyu kuma ne siyasar arewa ta da matsala ba yau bane aka complain mutane ta magana kan siyasan siyasan yan arewa da arewa siyasan addini siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da akwai mu ci abin gaba daya kai in ka duba yanzu haka akwai wasu yanzu haka a arewa. kuna magana arewa yanzu arewan naku na nan gaba daya ne arewan Hausawa da Fulani ba wasa cikin arewan gaba daya arewan ku shi ne wannan kenan maybe da yan kana nan shi dan naija ne arewa musulmi to ni na girma a na girma maiduguri ina wurin ni ina murni a maiduguri ni ina murni kuma a kano kuma na makaranta biyu ke an fara rigima a kano kuma muna guduwa wannan abokin nawa sa ibrahim bature dan kaduna ne shi kristin ne shi wannan rigima arewa shi ma zai gudu shi ma gudu yake yi wannan shi ne matsalolin na siyasa na arewa ya kamata a duba a duba abin nan gaba daya sai a zo fara sassantawa daga arewan kafin kuma a je kudun ma gaba daya manyan manyan arewa yanzu haka ana rigiman fulani an kashe mutane a benue wasu kwasun sun gaba sun shiru gaba daya sai ma a ba an bidiyon malafi a ce su ne a hanyar fulani an tare hanyar fulani an tare wani hanyar an tare wani hanyar sai a shiru ana wannan rigimin a zamfara ana kashe mutane ɗari biyu ashirin talatin gaba da kuma sun shiru gaba da yan jirija manja mun muka ce musu su yi magana ku yi magana kai magana arewa wannan sultan da kansa ya shiru ya kai quiet ya shiru ko magana ya kai magana fulani nan to mutan nan za ka ce ka fa magana arewa wannan in mutum ya magana sa ce ba su musulmi sa ce wannan ba su musulmi shi yasa sunan su George ba su musulmi shi yasa yake magana you know adam bin ne ba ai dan wasa shine gidan oka ya kamata ya arewa ku ga maka gaskiya in ka je kudu yanzu haka da da in ka je an ce kudu suka ji ce barayi an roba sace wannan wannan kudu yanzu haka sun zama lafiya yanzu da arewan matsalar arewan wa'ani ba su kawo matsalar arewan ɗan arewa ne amma arewa kuna jama'a su ba wani laifi su ce a amerika ne su ce arab ne su ce yan faransa ne ba arewa wani. ne in yara a garin ka suna laifi to manya shi ya tambiya. za tambaya babba yaron ka da wannan sa a samu ubansa a tambiya. amma nan sa ya shiru ana za shi laifi a kan arewa sa dauka sa ba is very good a ba yan amerika ko kuma yan wani su masu laifin ba arewa you know siyasan arewa dinnan shine yau ya kawo har yarbawa suke magana akan wai eh, ojujuwa dinnan har wannan miss ma son jigbo dinnan ya zama wani abu da da san shi ne suna suna magana wai fulani suna kashe mutane a garin su sai aka shiru gwamnatin buhari ba ta wani ba kai abin ba ta kasa ma gaba daya cinye <laughs> shi bawun don ya iska sai fito yaron irin yaron garaji nan yan daba ne na garin ne sai fito sai sai to abun nan ba ta yi ba mu ma yanzu zan fara namu yanzu shi ka mu wannan nan eh, kashe kashe na garin yamarin nan me kawo ta kwanan nan sun ma suna magana fulani ne excuse na fulani ne ta kama maganan wai sai suka je cikin daji suka fara wani abun sojoji a cikin daji wani abun ba boye suka yi ba sun buga a facebook ana trading na mutane a facebook lokacin buhari ta shiru ta ganin su daga baya suka fito suka fara kashe mutane a cikin a cikin gari kowa ya gana abun nan gaba daya amma sai a zo daga baya sai a zo a amara siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane gaskiyan gaskiyan shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za ya sassanta a ci gaba gaba daya arewa arewa ma gaba daya sun ma cikin arewa sun sun ji su arewa bane kamar mutanen wurin mu suna ji su ba arewa bane su su middle belt ne an je tambaye su me yasa suka ce su ba arewa bane an tambaye su suna cewa wai in ana wani abin sace su a ciki in abin biya zo abun cin gaba sace da su amma zo siyasa sace kwa da kwa arewa ne abun kenan irin eh, abun nan cin gaba shine ya kamata zo na ai magana gaba daya sasin za ci gaba najeriya kasa mai cin najeriya kasa nan ba kowa iya samun wani ba a an kasan in kai bahaushe ne kana samu auren ibo in kai ibo ne kuma kana samu kuma auren auren a yarbawa ana zama lafiya yanzu da dinnan sai yan siyasa sun zo yan siyasa sun zo sabin zama haka in za siyasa yanzu aka abin gida mun arewa yanzu shine wai gwamnonin kudu sun haɗu gwamnonin arewa suna da koshe ai na arewa suna da koshe sai magana koshe sun haɗuwa gwamnonin arewa su haɗu to gobe sai magana kuma ai shiru kuma a su amma na arewa da kudu sun haɗu su haɗu so yanzu ya zama kula sai a fito a ce sai magana siyasan na gaba kaza kaza kaza wannan duk gaba ba shi bane mai damun arewa yanzu abin da karamin arewa yanzu shine mutane suna mutuwa ba a noma yanzu arewa yanzu ma ne kawo yasa abin da take faruwa shine boko haram da bandit nan shine shine matsalan arewa yanzu haka amma matsalan su yamirai nan da yarbawa gwamnati za magana za satanta na su bane suke so maganan biafra din nan akwai yawancin sun su ka ta biafra ma ba sa so da suna da gidaje abuja a can ko ina najeriya suna sana'an su ba sa so kafin mutum ya sani kamar zuwa ce ne kai boko haram gaba daya musulmi ne gaba da kai boko haram IPOP nan kungiya ne na Namdi Kanu kuma akwai yara yara wanda ba su da aiki ba su komai a Najeriya nan ba su ba aiki yanzu ka in ka fara wannan bayan Najeriya yanzu ka da rashin aiki za yara su fika ba kai da rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma wasu ilimin ma a kasan waje wasu bin Namdi Kanu din nan maganin da za a zanna a shirya a sassanta amma ba maganar da kar maganar da marewa mutum da ya shiga kasa ba maganar da ma bane ko ina murne ko ibo ne ko ma ne wani magana da wani akwai najeriya akwai doka yi a ba zai yi ya fi dokan ba a najeriya ba kuma ya yi kuma ya fi dokan ba akwai sojoji za a yi a cire shi a mulkin a zo mu dinga tsayawa a makonan arewa yanzu haka abin da hana noma ya ka talauci magana almajirai a ko ida ba su ba magana ilimi na almajirai na yara shi ne za mu tsaya wurin mu ta ba magana wani kudu wani yamurai suna zo su rabu wannan gudun gaba da shirin gaba da kai Thank you very much. Akwai yau ganin shi. Jos, ina zuwa akwai tambayar da zamu yi wa ina zuwa ina zuwa ja. Jos, akwai lokacin da aka yi maga wasu mutane daga Kaduna South da kuma watakila wasu mutanen Benue suke cewa in an Najeriya za su mara wa Biafra baya. Me za ka ci kan wannan? Kwanan nan jirga ta magana kwanan nan. Yana bada hakuri ma arewa da 'yan kudu da ibos. wasu hakura wai a shiga wajen Najeriya wai dan wai araba Najeriya ya ba kwaje kwakuri ya ce a Hausawa da Fulani suna jama'an da za su je su ware kasan su inyamurai akwai jama'an da kasan su kuma wannan eh, Ibos kuma wannan kuma ah, Yoruba kuma za su yi warewa sai ka cewa su hakura wai wai amma za su tafi gaba ɗaya za su tafi da Hausawa da Fulani da Yoruba da wannan za su gada mu a nan mu kabilolin na Najeriya din nan za mu tsaya tare tare mu gaba daya mu kasa mai zama Najeriya kuma Abuja shine captain namu ba sun ku ji ba labarin nan ba haka wani ya ce eh, jirgin ya ce matsalar Najeriya yanzu ka zan gaya muku matsalar Najeriya yanzu shine Hausawa yarubawa da yarubawa da ko kuna matsalar najeriya mu mu mu ganana ne mu ba magana ba magana muna ganin ku ne ku yi abin ku mu ganku kawai siyasan ku shine ka kawo matsalar najeriya gaba daya siyasan neman kudi siyasan ko wani zai babba ne ka matsalar najeriya assalamu alaikum da ala aima afuwa ni kun san yan gatse gatse ce zan faɗe ta yadda take last maganan da kai sorry mr george tambayar da nake so in fara yi maka ita ce kafin a fara boko haram a arewa da kidnapping a arewa daga ina muka fara samun insecurity a najeriya eh ka eh, ina jin ka ka gaya min daga kudu muka fara nan muka fara sanin mutane suna daukan arms against the government ba daga arewa aka fara ba na ɗaya kenan da nake so in gaya maka na biyu in ka duba zamantakewar ɗan arewa da ɗan kudu to mu 'yan kudu sun fi mu ka tambaye ni dalili ka duba universities mu. su suke cika mana universities din mu 'ya'yan mu ba sa samun makaranta yanzu maganan nan da nake yi maka information din da ba ku da shi da yawa a nan shine abin da yan kudu suke yi sai su tafi su saye kayan abinci na noma sai su saye trenoli trenoli sai su kai shi garin su yau waken da muke ci a Abuja daga inugu ake kawo mana shi ko Anambra sun saye sun tafi da shi can sannan su dawo mana da shi mu wannan zaman maganar ka ce matsalar mu ce mu na yadda da kai abinda ka faɗa ba mu da manya ba mu da waɗanda za su fito su yi magana a matsayin arewa ba mu da leadership that is the honest truth manyanmu sun sayar da mu sun sayar da mu sun sa an rena mu amma mu ire-irenmu ba mu rena kanmu ba mun san darajar kanmu mun san darajar arewa kuma ko yanzu aka kyale mu arewa a raba mu ba ma son zaman ne yanzu gaba daya idan aka raba ka gaya min a kudu a ina dan arewa isa ya je sai fili har ya gina gida amma yau akwai a cikin kano sabuwar unguwa bayan air force base da ake cewa sabuwar inugu ka gaya mun wani bahaushe ya isa ya je kudu ya sayi fili har ya gina gida babu idan na ce zan lissafa maka zamfara state ni yar zamfara ce yar cikin gusau a cikin gusau state ne na musulmai in na kirga maka unguwar mu kawai muna da coci sama da guda ɗari da wani abu ka gaya min coci nawa kuke da shi gaba ɗaya a kudu masallaci nawa gare mu gaba ɗaya a kudu gaya min babu my mother ina zuwa mahaifiyata tana frequenting because ah, ba maganan yarba mu yanzu abinda muke so yanzu ba wai sai an ci gaba da kashe mana mutane kamar ana kashe 'ya'yan tsaki ba kamar ba mu da manya mu yanzu mun fito ba ma son a kashe kowa suna so su tafi in yunwa za ta kashe mu a bar mu yunwa mu ta kashe mu mun san mutuncin mu mun san darajar kanmu mu yanzu a taimake mu ina magana ba wai ina adiresin wurin nan bane ina adiresin manyan mu saboda mu dai mun gaji da shirin da suke yi sun sayar da 'yancin mu sun sayar mana da mutuncin mu ko 'yan kudu sun rena mu saboda aka yanzu ba ma son zama tare da 'yan kudu a zauna salimi na alimi na a raba ƙasar nan kowa ya kama hanya in kasa za mu ci mu ci. A kan Akan abin da hajiya ta ce ta faɗi daidai ko da yake muna yara mun ga abin da inyamurai suka yi a ƙasar nan da aka zo aka kashe shugabanninmu aka zo aka yi yaƙi kusan watanni talatin da wani abu sai aka zo gawan ya ce ba wanda ya ci yaƙi mun san abin da muka yi missing aka zo a north america lokacin da ta yaƙi america north america sai da aka ɗauki shekara ɗari biyu ba yi komi da su ba ya kamata a ce lokacin da aka gama biyafara, ba za mu sa su a soja ba ba za mu yi business da wani yamuri ba ba za a yi komi ba sai ya yi shekara ɗari biyu na farko kenan ce achebe kami ya mutu ya rubuta wani takarda wani eh, book wanda ya rubuta malam na fatan ka karanta there was a country cikin wannan takardar da ya rubuta ya sake raba Najeriya ya zo yana nuna ma yaran nan da suke ɗaukan makamai yau cewa iyayenmu ne suka kashe inyamurai su je su rama. I thought this man was somebody wanda ya kamata mu yi celebrating amma gashi ya kawo discord a ƙasar nan saboda haka mu komo gida hajiya mu yaƙi shugabanninmu in ma za a raba ƙasar ne a raba mana who cares ah. Ah. Duk yana da rayu da ya rasu. Arewa mun rasa. Mun san safa mu. Wani doke mai da amsa sai mu koma haice. Ya, Hajiya, kin ce 'yan kudu ne suka fara duka makami a wannan da gwamnatin Najeriya yauwa yan na delta su har yau ma suna cewa su ba inyamurai bane su ba ibos bane na delta maganar musli kai maganar biafra ne ai kuma maganar biafra ne kai nan yawanci maganar maganar biafra maganar biafra da warewa ne da warewa da warewa Najeriya akwai abin da akwai abin da ke faruwa in maka tun kayan magana maka tun kayan magana saka ji shi in mutum ya fito ya magana kan wani abu abin da dame shi makwabcin ka suka ji shi in maka ji shi ba ka zo kana magana naka naka naka ba ko she sai zama Allah yaran nan suna magana maganan raba Najeriya yaran nan yaran nan Kano din nan ya kamata gwamnati ta kira su ko kuma a sa su musu magana akan me faruwa ne me faruwa kasan nan ne don mu go a little further ojuku je aka gama yaki na Najeriya sai oju sai dawo Najeriya yace ya dawo yace magana magana bai faɗin nan an bar ta gaba ɗaya yanzu bai dawo ma sai shiga siyasar Najeriya yau din nan fatin ojuku abga shine yanzu cikin fatin na Anambra State. Ni Badang kudu bane, I'm not from I'm from Middle Belt. Matsalan matsalan Middle Belt nan, the issue na ku na Najeriya na na Nyamirin nan. In ka duba speech na Ozogo magana da yiwu, ya kama magana Middle Belt na a ciki. In ka dan tarihi ne ko kuma tarihi zaka sana kai. In ana son matsala kasa, sa zo na ce a karɓar da kowa a yi magana mai gida musu kasa ba cin gaba in wani ce shi ya san komai a kasan gaba daya ya kowa ilimi a kasan gaba ɗaya shi ne matsalar na najeriya ina yanzu haka wani ya ga kamar shi ya fi kowa san najeriya ya kowa ilimi ya kowa jama'a thank you okay yawa uh, uh, yanzu kafin mu sake dawa wajen malami ne shine bai yi magana ba barista mai nasara zai faɗi wani abu jama'a assalamu alaikum wato me abun faɗi bayan yin faɗa kuma najeriya ta ne ne akan wasu abubuwa da Allah ya shirya su saboda hikimar shi ta daban. Kudu maso yamma Allah ya ba su kyauta ta ilimin boko. Allah ya kuma ba su diplomasiya ta irin magana wadda za su iya yi domin su samu abin da suke so. Kudu maso gabas da waɗanda suke yan yawon kudu maso gabas. Allah ya ba su kwakwalwa ta fasaha ta su iya yin duk kere-keren da za su yi su mai da wurin da yake abin kyama ya zama abin sutura su zauna. Allah ya ba su kuma dauriya ta neman abin da ya shafi kasuwanci. Arewa Allah ya mu da sutura, Allah ya mu da kima, Allah ya mu da fasaha ta haɗa kan jama'a al'ummai daban-daban. ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah ya mu da yawa kenan mu ne biyu bisa uku na yawan ɗan adam a Najeriya. mu kuma ke da girman ƙasa uku bisa hudu na yawan girman ƙasar Najeriya. Kuma mu muke da daɗaɗɗen tarihi Da waɗannan bayanai na Dokta Barista mai nasarar Umar za mu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awwalu Salihu da suka ɗauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi ah, malam ko menene sunanka sunana ishaku. Eh, to malam Ishaku na ga kana sai da raki kamar daga wace jiha kake ina jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa local government o kai dan kafin hausa ne local government ok to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake ka sana'a haka na rake to kamar yanzu Ah, ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko Allah na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kayi karatun boko kuwa shin na yi karatun boko o kayi na yi karatun boko ah, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare ne to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. ok to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana bukata, idan kana bukata, ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya Saturday. ya taimaka a borno a najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. alheri ke muku fata alheri kuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.